والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة زام تاشي إنما ليتتوى والميراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من الأولى وأكرمه الله بما شاء وأوحى إلى وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى آه إمام الطهاوي يسوى المئراج حقه مئراجي جسياني mi'raji an ɗauko shi daga al'urut wal'urut shine hawa sama amma al-mi'raj ismul ala ne ma'ana na abun hawa din araja ya aruju urujan idan ana neman ismul ala na ta sai a ce al-mi'raj kamar da inda zaka ce sa'ada yas'adu ada abun hawa tsani to anan ana nufin iradin da ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ta'ala ya hawar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sama har ya wuce saman bakwai ya je gana da ubangiji subhanahu wa ta'ala tashi daga ƙasa a yi sama shine ake cewa mi'raji sannan yace wa qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wa sallam an yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wa sallam isra'i kuma shine tafiyan dire asara tafiyan dire al-isra'u tafiyar da abu da dire to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an tafiyar da shi da dire domin ba da kafan sai ne sakka kai wannan tafiyan ba abin da ake cewa isra'i shine tafiyan da ya yi cikin dare daga masallacin kaba zuwa ga baitul maqdis wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake ba da labari a farkon suratul isra yake cewa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir a farki ya tabbatar ma ubangiji ta'ala wanda yayi isra'i da bawansa ya ɗauke shi cikin dare daga makka ya kai shi hasham siriya ya kawo shi baitul maqdis a cikin dare ya yi haka ne ubangiji ta'ala don ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyinsa alamu na kuduransa da kaɗaitakansa da kuma hikimominsa ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangiji ta ce shi mai ji ne kuma shi mai gani ne to wannan shine ake cewa isra'i wannan isra'i ubangiji ta'ala ya aiko mala'ika jibrilu ya zo ya ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da buraka wata dabba ce wanda suna cewa ta fi jaki ba ta kai alfadari ba da irin wannan dabbar aka zo aka ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka aka kai shi baitul maqdis a sha tafiyan an yi ta a dire ɗaya tafiyan da ake yin ta sama da wata wannan dabbar tana ajiye kafanta iya ƙarshen ganinta duk inda ta hango to in ta jefa kafanta zai kai wannan wuri saboda haka nan da nan sai suka gansu a baitul maqdis to wannan shine isra'i abun mamaki ne tafiya mai nisa irin wannan wanda za a yi ta wata ɗaya ko sama da wata ɗaya a yi ta a cikin dare ɗaya kuma a je a dawo a cikin diren gari bai waye ba to ubangiji subhanahu wata'ala ya yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya ba da labari sannan kuma ya yi mi'raji da shi shine hawa sama kamar yadda za mu yi bayanin sa filla filla kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isra'i ya tabbata da ayan alqur'ani mi'raji kuma ya tabbata da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu sai ma yace wa urida bi shakhsihi an hau da manzon Allah sallama zuwa ga sama ila sama'i zuwa ga sama bi shafihi da jikinsa kuma filya kazati a farke ba a cikin bacci ba ma'ana mi'irajin da aka yi da manzon Allah sallama da isra'i yaje baitul maqdis daga baitul maqdis ya tashi ya tafi sama ba an yi shi ne a cikin mafarki ba inda mafarki ne ba zai zama daraja ba domin a nan bara a rasa wanda ya je makka ya kai sau biyar a cikin mafarki ba kuma bai taɓa zuwa da jikinsa ba ba dama a fito ya ce na je makka na je kaba mafarki ne kawai sai ya ganka a amirka kuma baka taɓa zuwa ba to inda da mafarki ne ya je baitul maqdis ya yi iradi da ba ne abun faɗa mafarki ba inda ba za ka je ba to amma yayi ne fil kaza a kaɗake ma'ana ba a cikin mafarki ba sannan kuma ya yi ne bi shaksuhi da jikinsa ai bi jismihi tarafa ila sab'i tibati bi jismihi ji mai ne. da jikinsa wasu cewa suka yi da ruhinsa ne jikinsa yana makka aka tafi da ruhinsa amma wannan maganar marjuhiya ce magana ce wanda ba ta da ƙarfi akwai bambanci tsakanin a ce ransa ya tafi da kuma a ce cikin mafarki ya gani a ce da ruhinsa ne aka je da shi isra'i da miraji ya fi karfi akan a ce cikin mafarki ne ma'ana ran ya rabu da jikinsa ya je isra'i ya dawo to amma zance mafi inganci da jikinsa ne domin wannan shi ya fi daraja ɗin gurungun aka ɗauke shi aka kai shi waɗannan wurare a cikin dire ɗaya je dawo ثم إذا حيث شاء الله من Allah ya ɗauke shi ila sama'i zuwa ga sama ya hau da shi tare da mala'ika biyu sannan aka yi ta tafiya da shi har aka wuce saman ma duk saman bakwai nan sanda aka wuce su zuwa ga inda ubangiji ta'ala ya ga dama min al'ula na ɗaukaka san ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan daraja ce ta manzon Allah wanda wani annabi bai same ta ba yana daga cikin khususiyat nasa ko khasa'isuhu darajar da shi kaɗai ne ya same ta wani annabi bai samu shi ne isra'i da mi'raji aka yi ta tafiya da shi har aka kure ma inda mala'ika jibrilu zai je aka ajiye mala'ika jibrilu a wani wuri mazala ya ci gaba da tafiya zai gana da ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan kuma shi yake ƙara tabbatar mana cewa ubangiji ta'ala ba a ƙasa yake ba ba a cikin mutane yake ba yana saman saman halittansa ne don manzala ta sa da zai gana da shi don a karrama shi sanda aka ɗaukaka shi zuwa ga can sama ne sannan wa akramahu Allah bima sha'a ubangiji ta'ala ya daraja shi a can sama din da abun da ya ga dama ya daraja shi da shi aka karbi bakontansa a can wa auha ilaihi ma auha yayi masa wahayin abin da ya masa wahayi wa auha ila abdihi ma auha an masa wahayin abubuwa da yawa har da sallah a wannan lokacin aka farlanta sallah kamar yadda za mu yi bayani ma fuadu ma ra'a zuciya ba ta yi karyan abin da ta gani ba wannan wasu malamai sun tafi cewa wannan ayan suna magana a kan mala'ika jibrilu thumma dana fa tadalla na ƙaba qaba qausaini a adad kenan mala'ika Jibiru ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gani yasa ke umarni ta ce ma ka al-fuadu Mara. idan mala'ika Jibiru ne manzala ta sallama ya gaishe da ido ne ba da zuciyarsa ba haka yake ra'aitu جبريل على صورته له ستمائة جناح كل قد سد الأفق na ga mala’ika jibiru yana da fuka-fukai guda ɗari shida ko na fuffuki ya tokare ko ina kasanni ba ka ga ƙarshe sama a wata ruwa ya tokare tsakanin sama da ƙasa fuffuke ɗaya kuma da guda ɗari shida yace ya gan shi a surar sahat sau biyu to in wannan ayan tana magana akan ganin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wa mala'ika jibrilu sai zama ma'anansa ma kazaba fuadu ma ra'a bi basarihi zuciyar manzon Allah da ta ba da labari ba ta yi ƙaryan abun da ya gani da idonsa ba tabbas ya ga mala'ika jibrilu a bisa surarsa ta mala'ika domin yana zuwa masa ne a wata sura daban amma ya gan shi a surarsa ta mala'ika wasu kuma suka ce a'a ana nufin ubangiji subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ta'ala da zuciyarsa ma kazabal fuadu ma ra'a zuciya ba kai ƙaryan abin da ta gazi ba zuciyar manzala ta sanawa ta zance mafi rinjaye bai ga Allah ba kamar yadda muka tabbatar a karatunmu bai wuce amma zuciyarsa ta ga Allah subhanahu wa ta'ala wasu haka suka fassara fa sallallahu alaihi wa sallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fil akhirati wal ula a lahira da kuma a nan duniya amincin Allah ya tabbata a gare shi manzo Allah sallama ya samu ainihin daraja ta Isra'i da Mi'raji to wannan kisar Isra'i da Mi'raji ya zo a hadisai daban-daban hadisin Bukhari da Muslim malamai sun yi ta bayani akai bari mu karanto shi kamar yadda ibn qayyim ya bada labari a cikin zadul ma'ad fi hadai khairul ibad wanda barakori ya kawo a cikin arrafiqul maktub ibn qayyim yake cewa usuriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi jasadihi ala sahihi min al-masjid al-haram ila bait al-maqdis an yi isra'i da manzala ta sallama da jikinsa ne a bisa zance mafi inganci ba ruhinsa kai ba har da gangan jikinsa daga masallaci mai alfurma shine masallacin kaba izuwa ga baitul maqdis shine wanda ubangi tare kai cewa ila masjidil aqsa masallaci mafi nesa saboda masallacin uku ne akwai almasjidul haram akwai almasjidul adana akwai almasjidul aqsa masjidul haram shi ne wanda manzo Allah yana raye a cikin garin lokacin sannan kuma akwai masjidul adana shine masallacin sa wanda a lokacin bai gina shi ba daga baya gina shi masallaci mafi kusa da Ka'aba sannan kuma akwai masallaci wanda yake nesa da Ka'aba shine Baitul Maqdis sannan yace raqiban alal buraqi yayi wannan isra'i yana mai hawan taguwa akan ai abun nan akwan buraka sunan wata dabba ne babu irin ta nan duniya ya hau wannan dabban yayi wannan isra'in suhubata jibrila alaihi salatu wassalam ko alaihi masalatu wassalam yana ne abotan mala'ika jibrilu a wannan tafiya din tare suke tafiya shi mala'ika ba bukatan hawan wata dabba nan da zai ganshi a wuri in ya ga dama فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد من قال الله صلى الله عليه وسلم يسوق بيت المقدس يطور براق سعقوف مسلاتي sannan ya yi wa annabawa sallah imaman yana liman duk annabawa su faɗi gaba ɗaya ya zo musu sallah ya gabace su wannan kuma shine yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban annabawa gaba su domin ya jagorance su a sallah a baitul maqdis masallacin annabi Ibrahim kenan wannan kuma shine hikimar da ta sa ba a ɗauke shi daga dakin ka ba aka yi sama da shi kawai ba da aka yi tafiya da shi zuwa baitul maqdis domin ya je tattara wa'annan annabawa yi musu sallah domin darajarsa ta bayyana to daga nan da ya musu sallah yace summa urida bihi tilka Layla min baitul maqdis ila sama'i dunya sannan daga nan aka yi mi'raji da shi aka hau da shi sama daga baitul maqdis a wannan daren da zuwa ga saman duniya yayin da aka zo sama ta daya mala'ika jibril ya nemi a buɗe masa kofar sama din shikenan sai aka buɗe masa sai gashi annabi adam alaihi salam abul bashar baban mutane shine yake a wannan kofa ne kenan mala'ika jibril ya nemi izini a buɗe masa kofan yace wane ne yace mala'ika jibril ne wa ke tare da kai muhammad ne sallallahu alaihi wasallam an aika masa ya je ne eh kenan sai buɗe kenan sai ga annabi adam alaihi salam ya masa maraba marhaban bibni as-salih wan nabiy salih ma da ɗana na gari annabi da gari saboda haka ya tabbatar masa da annabtansa ya miyar masa da ainihin sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokacin ne ubangiji subhanahu ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam rayukan shahidai a ta damansa da kuma rayukan al'ashiya matsiyata a ta hagun ɗinsa wato wanda ba mutanen kirki ba sannan daga nan aka wuce wannan sama aka tafi sama ta biyu wanda nan ma aka kwankwasa kofa raka jibril ya kwankwasa ne ne a buɗe masa aka tambaya yana tare da waye yake yana tare da muhammad sallallahu alaihi wa sallam an aika masa ya ne eh aka buɗe sai gashi a wannan sama ta biyu din akwai yahaya bin zakariya da annabi isa alaihi salam shikenan suka yi wa manzon Allah sa sama maraba suka tarbe shi suka ainihin ya mayar musu da sallama suka yi maraba da shi suka tabbatar da annabtansa daga nan ya tafi sama ta uku a sama ta uku ya nemi a buɗe mala'ika jibrilu aka buɗe sai ga annabi yusuf alaihi salam ya yi maraba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da cewa shi annabi ne a lokacin ne ba da labarin kyan annabi yusuf alaihi salam domin shi yafi kowa kyau kamar yadda ayoyin alkur'ani suka ba da labari amma duk da kyansa an ce bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyau ba sai dai bambancin shi kyawun manzon Allah sallallahu alaihi an rufe shi da kurjini yadda ba za ka iya zura masa ido kai ta kallonsa ka kare masa kallo ba amma na annabi Yusuf za ka iya kai ta kallonsa ka kare masa kallo amma mazala ta sallama ware mutum da ka ɗaga idon ka kurjini sai rufe ka sai ka saukar da kanka shi yasa aka ce an ba annabi Yusuf rabin kyau to amma busare yake cewa wa jawharul husni fihi ghairu munqasim shi mazala ta sallama jawharin kyan gaba ɗaya aka bashi da rabi aka bashi ba sannan aka tafi sama ta hudu da manzon Allah sallallahu alaihi sallam aka nemi a buɗe aka buɗe sai ga Idris manzala mai annabi idris manzala ta sallama ya shiga aka yi masa sallama ya mai da sallama ya yi maraba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka tafi sama ta biyar aka nemi a buɗe nan ma aka bi sai ga harun bin imran dan uwan annabi musa alaihi salam ya yi maraba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tabbatar masa da annabtansa marhaban bin nabi salih maraba da annabi na gari yayin da ya wuce wannan sai ya tafi sama ta shida ya zo sama ta shida mala'ika jibrilu ya nemi a buɗe aka ce wane ne aka ce jibrilu ne da wa kake tare da muhammadu sallallahu alaihi wasallam an aiko masa ya zo ne eh, ya buɗe sai ga annabi musa alaihi salam ya yi maraba da shi maraba da annabi na gari to a lokacin da ya wuce annabi Musa alaihi salam sai annabi Musa ya kama kuka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka tambaya annabi Musa ma yutika me yasa ka wannan kuka yace abki li anna gulaman bu'ita min ba'di yadkhulu al-jannata min ummati akthar mimma yadkhuluha min ummati yace abun da yasa nake kuka wannan yaron yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi bayana amma al'ummarsa za su shiga aljanna da yawa fiye da al'ummata wannan shi ne sa shi kuka tare da cewa annabi Musa alaihi shi ne yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ne a wajen al'umma don an nuna masa al'ummatai a wannan dare ma ya ga al'umma wannan su zo ne annabi mutum daya wani annabi mutum biyu wani mutum goma haka dai kowa kaɗan kaɗan sai ya hango jama'a masu yawa da ya hango jama'a masu yawa sai yake tsammanin al'ummarsa ne sai aka ce a'a haza musa wa qaumu wannan annabi musa ne da mutanensa na ana nan can sai ya hango jama'a masu yawa sai aka ce to wayannan su ne al'ummarka ka duba nan bangaren ma duka su ne ko ina duba sai ga tarin jama'a dukkaninsu al'ummarsa ne domin al'ummarsa su suka fi yawa a cikin al'ummatan annabawa gaba ɗaya saboda shi annabi ne na ƙarshe sannan kuma an aiko shi zuwa ga mutane da aljani gaba ɗaya ba an aiko shi zuwa ga larabawa ne kai ko ta ƙabila ko wani gari guda ɗaya ba to wannan kamar an sa manzon Allah majigi ne ne yanda in an yi tashin alkiyama yanda jama'a za su yi ta tuttulowa kowane kowace jama'a tare da annabi su shikenan manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi sama ta bakwai da aka je sama ta bakwai sai ya haɗu da annabi ibrahim alaihi salam ana buɗewa sai ga annabi ibrahim baban manzon allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kakansa ya yi sallama ya yi masa maraba lale da zuwa da ɗana na gari annabin allah na gari ya tabbatar masa da annabcinsa shikenan ya gama ƙure sama kan suka yi ta tafiya har suka zo ila tijratul muntaha magariyan tikewa an ce a rabu da shi iya inda zai iya zuwa ya kare Manzala, Allah sallama ya ci gaba to wannan lokacin ne aka dago annabi sallallahu alaihi wasallam baitul ma'mur wani daki ne a can sama wanda yake setin dakin kaba aka nuna masa wannan dakin sai ya ga mala'iku dubu saba'in suna shigan wannan daki din kuma aka tabbatar masa cewa waannan mala'ikun idan sun shiga ɗakin suka fita gobe ma wasu dabban ne za su shiga kuma har duniya ta tashi wannan shine yake nuna babu wanda ya san adadin mala'iku na ubangiji ta alafe shi wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san rundunar ubangiji ta alafe shi sune mala'iku da dubu saba'in saba'in kullum har duniya ta tashi ba san adadin su ba to daga nan magana ta sulama aka hawar da shi zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangiji ta ya masa wahayi abin da ya ga dama ya masa wahayi amma zance mafi inganci bai ga Allah subhanahu wa ta'ala haske da ya sha makance Allah ba a ganin sa shine hijabin Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah shi ya kusanci Allah ya wuce dukkan sammai guda bakwai amma bai ga Allah ba domin an tambaye shi har ra'aita rabbak yace ra'aitu nuran ko kuma nurun anna araku na ga haske dai wannan hasken ya za a yi na ganshi ma'ana hakke ya karye ga Allah subhanahu wataala bai ga Allah da idonsa ba sai dai an yi tashi alƙiyama to a lokacin da ubangiji ta yi masa wahayin abubuwa da yawa daga ciki masa wahayin salloli guda hamsin ya zo wa al'ummarsa da su sallah hamsin a cikin yini da dare su ne sallolin da aka farlanta wannan isra'in da mi'rajin malamai sun yi ta saɓani a shekara ta nawa aka yi shi wasu ce bayan annabta da shekara shekara biyar ko suke da shekara shida wasu suke da shekara biyu ko suke da shekara ɗaya da watanni biyu wasu suke da shekara ɗaya wasu sun fi rijiyar da cewa an yi ne bayan abin na afuwan kafin hijira da shekara ɗaya aka yi wasu sun tafi kafin hijira da shekara biyu da wata biyu to abin da aka fi rijiyarwa an yi isra'i da mi'raji kafin hijira da shekara ɗaya kenan bayan an annabta da shekara goma sha biyu to wannan lokacin aka farlanta sallah kenan sallah an farlanta ta tun a makka kafin a tafi madina amma sauran azumi zakka aikin haji duk a madina ne wannan aka farlanta su kuma a lokacin da aka farlanta sallah raka'a biyu ake a makka kamar da Aisha take cewa furidatu salatu raka'atayn raka'atayn fazidat fil hadari wa qira fi safar raka'a biyu biyu ake yi sai aka kara ta zama hudu wata ta zama uku wata aka batta a biyun amma a halin tafiya sai aka batta a biyun saboda wahalan tafiya to maza za ka suna aka farlanta masa sallah hamsin ya je karɓo ta zai dawo mana da ita sallah hamsin a cikin yini da dare ga babu bacci babu lokacin neman abinci sai dai ibada kawai kuma wajibi ne ka yi su to da ya dawo lokacin da ya zo hanyarsa ta dawowa sai biyo wajen annabi Musa alaihi salam a sama ta shida kenan annabi Musa alaihi salam sai ce masa me ka karɓo wajen ubangijinka sai ce na karɓo al'umma ta sallah hamsin da sallah hamsin ya umarce ni annabi Musa alaihi salam ce ka ba za su iya ba domin ni na jarraba bani Isra'il na ga gazawansu ba za su iya ba al'ummanka saboda haka ka koma wajen ubangiji ta'ala ka nemi sauki ya sauƙaƙe wa al'umman ka amma sallah hamsin ta fi ƙarfin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake komawa a wata riwaya ubangiji ta'ala ne ya zo masa amma mafi yawan riwaya ya koma ne ya je ya sake roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe wa al'ummarsa Allah ta'ala ya ce ya rage biyar su zama arba'in da biyar ya sake dawa wajen annabi Musa ya ce ya kuka ya ce an rage min biyar sun zama arba'in da biyar annabi ma ya ce al'umman ka ba za su iya ba ya sake koma aka sake rage biyar suka zama arba'in ya sake da ji annabi musa annabi musa ya tambaye shi ce an sake rage biyar ya ce al'umman ka ba za su iya sallah arba'in ba to haka ya dinga kai kawo ana rage biyar ana rage biyar har ta zama sauran sallah guda biyar guda biyar da aka rage ta zama biyar ya sake dawa wajen annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya ce kai al'umman ka ba za su iya kalla biyar ba don ni na jarraba banu Isra'il ka je wajen ubangijin ka ya sake rage maka to nan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a qad istahaytu min rabbi walakinni arba wa usalli yace ni kan naje a rage na dawo na sake koma yanzu kan ina jin kunya ni kawai na yadda da wannan al'amari na miƙa wuya manzo da ya faɗi haka sai wani mai shele shele sai duk murya kawai tana cewa an baitu farizati wa kaffaftu an ibadi na garkar da wannan farilla ta ɗin sallah biyar na yi wa al'umma ta sauki sallah biyar din nan babu rigi ba daɗi sannan sallah biyar din nan za a ba da ladan sallah hamsin kowace sallah ɗaya eh, tana matsayin sallah goma ladan sallah goma za a baka in kai sallah biyar kaman kayi ladan kaman kayi sallah hamsin ɗin ne haka za a baka lada ubangiji ta ala zartar da wannan manzo Allah sallama ya sauko da ainihin wannan sallah zuwa ga ainihin al'ummarsa to a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wannan isra'i da mi'irajin ya ga abubuwa da yawa don ubangiji ta dama ce li nuriyahu min ayatina ko kuma ta a wata laqarra amin ayatina al-kubra ya ga ayoyin Allah subhanahu ta'ala manya-manya a lokacin da ainihin ya yi isra'i da mi'raji daga ciki dai ya ga mala'ika jibrilu ala suratihi a surarsa ta mala'ika sannan bayan nan a lokacin sai aka nuna aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nono da giya aka ce ya zaɓa wanne zai sha shi kenan sai zaɓi nono sai sha nono sai mala'ika da ya ce masa hudital fitrata au asabtal fitra ka dace da sunna ka zabi abun da ya dace yace amma innaka law akhadtal khamra la ghawat ummatuka da ka zabi giya a wannan lokacin ka sha duk al'umman ka da kasa da su ba ku zai zo mutumin kirki manzo Allah ta sa sai zabi nono ya sha sannan an nuna manzon Allah ta sallama korama guda hudu kogi wanda ruwa yake gudu ƙorama guda biyu a zahiri ƙorama guda biyu kuma na baɗi ƙorama guda biyu na zahiri su ne a wal frat an nuna masa asalin su a can nil shine kogin misira kenan kogin nil an nuna masa shi sannan furatu kuma kogin iraki ne aka nuna masa wannan kogin nuna masa da aka yi ishara ne zuwa ga addininsa zai kai har zuwa ga waɗannan koguna din don kaga ba a makka da madina suke ba suna wasu ƙasashe ne daban ma amma addininsa zai je iraki kuma zai je misira ishara ne zuwa ga wannan sannan aka nuna masa wasu ƙoramu guda biyu daga cikin ƙoramun aljanna wanda ya gansu wanda ainihin bayinsa in sun shiga aljanna za su sha daga wannan ruwan sannan an nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam maliku khazinun nari wanda yake tsaron wuta aka nuna masa wannan mala'ikan magana ta sulama yake huwa la yabhaku wa laysa ala wajhihi bishrun wa bashasha baya dariya ya ɗaure fiska babu wani murmushi ko sakin fiska da a fiskansa ya ɗaure fiska kawai kaga tunda mala'ika ne dama na azaba ganin ta kawai abin tsoro ne ganin ta kawai banda azaban wutar jahannama aka nuna mata shi ya daure fiska sannan aka nuna masa aljanna aka nuna masa wuta duk zai a isra'i da miraji na kuma a dire daya sallallahu alaihi wa sallam ya duba ya ga yan aljanna sannan ya ga yan wuta yace ya ga mafi yawan yan wuta mata ne me ya faru sun shagala da kele kele kawai ba su damu da ibada ba yace ya leka aljanna ya ga mafi yawa maza ne mata suka ce to ina matan suka tafi yace kale-kale ya shagaltar da su me yasa suka zama su ne mafi yawan yan wuta maza mazala ya ce ya furna ashira suna buturce wa miji ta sa gode wa miji yi ta wahala a kansu amma a banza yace lau a hasanta ila na dahara ثم رأى منك شيئا قال ما رأيت منك خيرا قط da za ka yi shekara kana kyautata mata duk abin da kake so abin da take so kana mata rana ɗaya in baka mata ba sai ta ce bai ka taɓa mini za ta faɗi wannan magana to shi yasa mafi yawanci su suka zama ƴan wuta sai wanda suka kewaye suka kiyaye wannan doka suka mutunta mazajensu suka ba mazajensu haƙƙi ba su butulcewa mazajensu ba manzala ta sallama yake uridat alayya aljannatu wan walam wa lam fi sharri wal an nuna mini aljanna da wuta ban taba ganin alkhairi kaman aljanna ba ban taba ganin sharri kaman wuta ba sabai sai suka sun koyar da kansu suka kama kuka kowa rufe fiskansa sun gurnani na kuka kawai ake ji kuka saboda tashin hankali sannan a wannan isra'i da minirajin da aka yi an nuna manzon Allah ta sallama masu cin dukiyar maraya ya min allazina ya'kuluna amwala yatama zulman inna ma na fi butunihim wasu ya sayaslawna sa'ira ubangi ta ba da labari mai cin dukiyar maraya yana cin wuta ne zai shiga cikin wutan sa'ira yace sai aka nuna mata masu cin dukiyar maraya da zalunci lahum mashakiru kama shakiril ibil يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفحار فتخرج من أدبارهم سيدا shi an musu baki kamar bakin raƙumi su masu cin dukiyar maraya suna ta jefar da wuta daga bakinsu yanki yanki na wuta kamar duwatsu haka suke fito da ita sannan kuma wutar tana fita ta duburansu ta dubura wuta na fita ta baki wuta na fita dan ubangiji ta ya ce wutan jahannama suke ci sai sun amayar da ita ranar alkiyama to kaga cin zuciyar mara yana da hadari don ba za ka iya ga karka karba a ba wani amini ya rike kawai amma idan ka ci dukiyar maraya ba tare da haƙi ba to kana cima kanka wutan jahannama ne za ka amayar da ita ranar alkiyama sannan ubangiji ta ya azartar da kai da wutan jahannama sannan ya ce wara akilatar riba lahum butunun kabira la ya ƙiru na li'adira an yi ta hawalu a makanihim ko ya murru bihim alu fir'auna ke na yi a lannari ko ya ɗa'una hu an nuna musu masu cin riba ma masu cin riba sannan ubangiji ta ala ya ce masu cin riba za su tashi mahaukata ranar alƙiyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu ash-shaytanu min al-mass to da aka nuna masa da suke cin riba sai ga suna da katon ciki riban mu'amalan da suka yi da riba da cin riban da suka yi duk aka tattara wannan abun a cikin cikin su sai suka zama masu katin ciki wannan ne shi za <laughs> suke faɗuwa suna tashi dama da a kiyama za su tashi kamar wanda aljani ya buge mai farfadiya ko yana tafiya da kafarsa su kuma ko sun tashi za su faɗi ne to aka nuna masa gasu da katon ciki saboda riban da suka ci wanda ba sa iya juyawa daga bigiren da suke suna nan ba za su iya juya ba saboda nauyi sannan alu fir'auna fir'auna da jama'arsa a lokacin da ake jujjuya su a kan wuta domin ubangiji tala ya da labari yake wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ita mutane fir'auna da jama'arsa ana bijiro da su akan wutan jahannama dare da rana ana musu azaba a kabarin su yace to wannan jujjuya su da ake yi akan wutan su jama'ar fir'auna sai gashi sun zo suna biyo kan masu cin riban nan suna ta taka su wutan jahannama na cin su suna ta tattaka wa'annan masu cin riba din kaga riba ba karamin hadari ne da shi ba don kana son kanka da lafiya ka nisanci cin riba ka tsaya iya arzikin da Allah ya maka na halal kawai ya ishe ka in dai ba kana neman ka jawo kanka bala'i bane ka duba fir'auna fa da jama'a ta ba wanda yi fir'auna kafirci irin azaban da ake musu nan kuma sai su suna taka yan wutan abin da suna taka masu cin riba wutan jahannama na gasa su bayan katon ciki da suke da shi wanda ba sa iya juyawa azaba kan azaba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an nuna masa azzunat mazinata a wannan labirin. baina aidihi lahmun saminun tayyibun ila jambihi lahmun ghaffun muntinun ya'kuluna min al-ghaff muntini wa yatrukuna at-tayyib samina a gaban su ga nama tsoka mai kyau mai daɗi a gefen su kuma ga wani mummunan nama mai ɗoyi amma ba za su iya cin nama mai kyau in ba kwalelen su ne sai su dinga cin wannan mummunan nama mai tsoyin wanda zai lalata musu cikin su haka yanzu na za a musu wannan azaba ga nama mai kyau ba dama su ci sai rubabben nama mai tsoyi wanda zai lalata musu ciki shi suke ci wani ya nuna mana sharrin zina rana kiyama daban suke irin azaban da za a musu sannan an nuna magana ta salama mata annisa'u allati yudkhilna ar-rijala man laysa min awladihim wa ra'ahunna mu'allaqatin bi sadayhinna ya ga mata wanda suke shigowa da mazajensu ba 'ya'yansu ba suna aure amma suna zuwa suyi yi zina sai su shigo da 'ya'ya wanda ba mazajensu ne suka musu wannan cikin ba to wannan matan ma an nuna masa su wanda an rataye su da nononsu mamansu suna lilo nononsu ne yake rataye da su yake rike da su jikinsu kuma yana lilo irin azaban da ake musu idan an yi tashin alkiyama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Isra'in da yayi banda wayannan abubuwan da ya gani ya hadu da fatake na mutane maka a tafiya kuma a dawa ya haɗu da su har wani raƙumin su ya ɓata ya nuna musu ya ce raƙumin naku yana daidai wuri kaza wannan duka saboda in ya dawo suka musa masa ya zama hujja a kansu ya nuna musu sannan ya zo ya sha ruwansu suna da ƙwarya sun kife ta da ruwa ya zo buɗe ƙwaryan ya sha suna bacci ba tare da sun sani ba ya sake mare da ƙwaryan ya rufe ta to ta sallama ya gama wa'annan abubuwan gaba ɗaya ya dawo a cikin dare guda ɗaya da safe zai ba da labari yace yayi isra'i yayi mi'raji ya ya gana da ubangiji ta'ala bayan baitul maqdis din ma har ya haura sama har ya wuce saman bakwai ya ji ya gana da Allah kuma ya dawo a rannan burakan ta sake dawo da shi shi kenan da ya zo ya ba da labarin abubuwan da ya gani sai kafurai suka ce wannan sam karya ne da zai taɓa yiwuwa ba ya za a dare ɗaya ma a ce ka je baitul maqdis balantana har ka tafi sama shi kenan sai suka karyata suka ce ta da wannan karyansa ma ta bayyana suka musa suka ce san wannan bai zai ba kuma al'ada bai zai yiwu ba amma tun da annabin Allah ne magana ta kare sai suka je suka samu abubakar suka ce sai ka ji abin da abokin kai faɗa kuwa me yake wai ya ce wai zai hanyu ya je baitul maqdis har ya haura sama ka ji wata kuma da yazo ne sai na baka yace yace ina da shi ya faɗa aka ce eh yace to yayi gaskiya don na gaskanta shi abubuwan nan gaibu wanda suka fi wannan ma ni na yarda cewa haka ne don me yasa ba zan gaskanta shi wannan ba ina dai shi ya faɗa lokacin bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba suka ce eh shi ya faɗa yace to gaskiya ne haka ne daga nan manzo Allah ta sama ya sa masa asidiku min yawan gaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka masa laƙabi da wani. to sai ka kai sai suka zo wajen manzo Allah ta sallama suka ce sam su ba su yarda da wannan ba to amma tunda kayi isra'i ka ka ce kayi isra'i ka je baitul maqdis to ka zo ka ba mu labari yadda baitul maqdis take domin dai bai taba zuwa baitul maqdis ba kuma wurin fatawcin su ne sun sha zuwa saboda haka suka ce ka zo ka ba mu labari ka cikanta mana ya ka ga baitul maqdis jiya da digiri ka zo ka ga mana ita za mu maka tambayoyi ka zo maka interview manzo Allah ta sallama ya zo abin da ya fara ba su labari yace na da fataken ku a wuri kaza a lokaci kaza da ga musu lokacin da suka je da lokacin dawowa su bai daɗa ba bai ƙara ba sai ubangiji sai ce to suka ce ka siffanta mana yadda baitul maqdis take mu gani to a lokacin manzon Allah da digire zo kuma bai daɗe a baitul maqdis din ba ya za a iya iya faɗan ga wuri kaza kaza ne daidai wuri kaza gabar da yamma kud da arewa sama da ƙasa gefe da gefe ya siffanta musu baitul maqdis ka shiga masallaci ka fita kawai ina za ka iya bada labari to amma ubangiji ta'ala sai ya buɗa masa kofa daga ɗakin kaba aka share sai gashi yana hango baitul maqdis masallacin gaba ɗayansa duk tambayan da suka yi menene aure ka sai ce daidai wuri kaza kaza ne gashi ne yana gani su kuma ba sa gani wuri kaza fa kaza ne ga wuri kaza wuri kaza kaza ne duk ya siffanta musu baitul maqdis gaba ɗaya wannan ma wata mu'jizance ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk suka gaba tambayoyi yana ba su anta ga ta nan yana ganin ta suna wuri ɗaya su kuma ba sa gani sallallahu alaihi wasallam yanda ba yanda za a yi su ƙaryata cewa bai je baitul maqdis ba amma duk da haka ba su gaskanta ba to wannan babban mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Isra wal Mi'raj kuma babban daraja ce da khashiya wanda Allah bai ba kowa wannan darajar ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda sai wannan ita ne take nuna shine afdalul khalq sayyidul anbiya wal mursalin mafificin halitta shugaban annabawa gaba da wanda yafi kowa daraja a duniya babu wanda ya kai shi daraja a cikin halittar Allah saboda wannan gata da ubangiji subhanahu wa ta'ala yi masa bayan sauran darajoji to wannan shine abin da malam yake nufi da wal miraju haqqun miraji da isra'i tabbas gaskiya ne mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mala yace wal hawd alladhi akramahu Allah ta'ala bihi ghiyasan li ummatihi haqqun wal hawd tabki alladhi akramahu Allah ta'ala bihi wanda Allah ya daraja manzon Allah sallallahu alaihi da shi ya salli ummatihi domin taimaka al'umma sai an yi tashin alkiyama haƙun gaskiya ne shi ma mun yi imani da wannan tafkin. duk wannan yana daga cikin alimani iman bin ghaib allazina yu'minuna bin ghaib ba mu gani ba amma mun yi imani da shi saboda mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da labari wannan haubin magana sallama ya tabbatar da shi a hadisai daban-daban ana faratukun alal haubi li kulli nabiyin haubun Ko ne annabi yana da tafki amma tafki manzon Allah da daban yake yace kuma ni ne zan riga ku zuwa tafki na na je na shirya muku yadda za ku sha ruwan wannan tafki din da kun zo sai sha kawai sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya ba da labarin wannan tafki din yace ruwan wannan tafki ya fi nono fari sannan kuma sanyinsa kaman kankara sannan daɗinsa ya zarta na zuma ya fi zuma daɗi sannan kuma ƙanshinsa ya fi na almiski tsawon wannan kogin ko wannan tafkin nasa tafiyan wata ɗaya ne faɗinsa ma tafiyan wata ɗaya kowane ɓangare tafiyan wata ɗaya sannan kofunan da za a sha wannan ruwan kanu dumi sama'i shi zanuhu kanu dumi sama'i finjalai kofuna wayanda za a sha ruwan da su kyansu da adadinsu da yawansu kaman taurarin sama ne akwai kofuna daban-daban akwai kofi mai hannu akwai kuma mara hannu duka wanda za a sha wannan ruwan da shi sannan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kawai za su sha wannan tafki kowace al'umma annabinsu yana da shi sai dai nasu bai kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sha wannan ruwan mazala ta kuma ce lam yazma abadan da ya sake jin kishirwa ba har abadan abada ba shi ba sake jin kishirwa to wannan tafkin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma sabayin Allah mutanen kirki wanda suka rike imaninsu suka bautawa Allah a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne za su sha wannan ruwan amma waɗanda ba su ba za a kore su ba za su sha ba mazala sallallahu alaihi wasallam zai tsaya a bakin tafki yana ta ga al'ummarsa halumma halumma ku zo ku sha ku zo ku sha yana ta kira sai sai ga wasu mutane sun taho wanda mazala sallallahu ya gane al'ummarsa ne ya gane su yana ta cewa halumma halumma sai sahabbai su dinga ce musu fasuqan fasuqan ku ne santa ku ne santa sai a tsare shi ba za su zo ba a izge su a hana su zuwa su su sha wannan tafki manzala ta sama dinga cewa ummati ummati ko ashabi ashabi duma nan su ne al'umma ta al'umma ta jama'a ta ne wayannan sai mala'iku su ce masa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak baka san abin da suka yi bayan gaba innahum qad baddalu wa ghayyaru bayan ka sun canja addini sun lalata aqida sannan kuma sun canja sunnar ka ba ka kan sunnar ka sun zo da bidiyoyi kala kala da ka san wannan ba manzo Allah sai sai fasuhuqan fasuqan ku ne santa ku ne santa shikenan sai kore su wannan wasu mutane ne sun zo da siffofi na manzon Allah na al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kuma halayensu da imaninsu ba irin na al'umman bane sun canja ko sun zo da wasu bidiyo'i a ibada manzon Allah sai ya kore su to wayan nan a wasu riwayan an ce ashabi ashabi haka manzon Allah zai ce yace na gane su sun gane ni sun san ni annabi su ne su kuma al'ummata sai ya ce ashabi ashabi na ne na ne sai a ce baka san abin da suka kirkira bayan ka ba sai a kore su to su sai suka fassara wanda ba su san fassaran hadisi ba ko suke fassara hadisi da kokolon sai suka ce ai sahabban manzon Allah ne aka kora saboda ba su san larabci ba kuma ba su bi sharhin hadisin kamar yadda malamai suka fahimta ba kuma ba su har hada hadisin ba domin hadisi sai ka har hada shi ka fahimci menene ma'anansa albabu idalan tujma turuquhu lam yatabayyan khatahu alhadithu idza lam tujma babuhu lam yatabayyan fiqhuhu hadisi sai an har hada turuquhu hanyoyinsa sai cikin hadisin ya bayyana abinda manzo Allah yake nufi da ashabi yana nufin jama'ati wa ummati al'ummata kamar yadda za a ce haulai ashabu abi hanifa sabon abu hanifa ne ana nufin yan mazhabansa ba na nufin a ah, wai almajiransa wanda suka zauna da shi ba dalili akan wannan shine wata riwaya cewa manzo Allah cewa yake innahum ummati al'umma ta ce fa shine ma'anan ashabi din al'umma ta ce hakika su al'umma ta ce sai a ce ai bayan ka sun canja amma sahabban manzon Allah wanda ubangiji ta lafi ya yarda da su sun yarda da Allah da kan radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka ta gumi bidiyoyi wanda manzo Allah ya musu tarbiya shekara 23 a ce tarbiyan nan bata shige su ta zama tsoka da jini a jikin su ba daga ba su canza ba zai ba da haka wasu ne daga cikin al'ummarsa to ai sahabbai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce yanzu zaka gane al'ummarka a ranar lahira har kai ta kiran su ku zo ku zo sai manzo Allah ya ce zan gane su yace yanzu idan kana da abun nan raƙuma gabaɗayan su jajaye abun nan matsalan idan kana da raƙumi mai ruwan toka raƙumi mai ruwan toka kwaya ɗaya sai je shiga cikin garken raƙuma jajaye duk gaba ɗayansu yanzu idan ka zo za ka gane raƙuminka ko ba za ka gane ba suka ce za a gane dukka raƙumin garken jajaye ne amma naka mai ruwan toka ne za ka gane ko ba za a gane ma yace za a gane yace to haka na al'ummata inna ummati yatuna yawmal qiyamati gurran muhajjilina min akal wudu' yace al'umma ta za su zo in an yi tashar kiyama suna masu farin fiska masu farin hannaye da kafafuwa saboda gurbin alwala duk inda suka yi alwala inda suke alwala a wajen sallah to wayannan wuraren alwalan gaba ɗaya za su zo suna masu haske sai ya zama kamar me kamar doki ne mai farin goshi mai kuma farin kafafuwa a ƙasansa duk inda ya shiga cikin dawakai ka bambance shi yace to haka al'umma ta za su zo saboda haka kalan su daban ne da zaran manzo Allah ya ga wannan gurbi na alwalan ko yau aka haifi mutum ko a ƙarshen duniya aka haife shi musulmi zai je da wannan matakan ya alwala ya sallah zai je da me wannan alamu saboda haka da manzo Allah ya ganshi shikenan sai ya gane shi to da haka manzon Allah yake gane al'ummata shi yasa idan ya gansu sai ya ce na gane su al'ummata ne sai in kira su amma sai ya ce a wayannan sun canja bayan ka sun zo da bidiyoyi saboda haka sai ce to fasuhukan fasuqan liman baddala wa ghayyara wannan hadisin muslim ne sai sai ku ku juya ku juya ku koma ku nesanta duk wanda ya canja bayana ya nesanta ba zai sha wannan ruwan ba shi sai a hana shi shan wannan ruwan saboda haka idan baka rike imanin ka ba baka rike ibadar ka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi ba ba za ka sha wannan ruwan ba wannan ruwan alkausaran ba za ka sha shi ba saboda haka sai wanda suka rike addini suka rike imani ba su canja ba suka bauta wa Allah yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wannan shine abun da ya wajaba mu yi ba mu da wani namu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir duk wanda yake kaunar rahmar Allah yake son ya tashi lafiya ranar alkiyama baya cikin tashin hankali da kora to yi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana kiran ka sai ka zo sai ka sha wannan tafki kuma alaman aljanna zaka tafi kenan har abadan abada ba za ka sake jin kishirwa ba sannan imamu tsahari yace wa shafa'atu lati dakara halahum haqqun kama ruwiya fil akhbar wa shafa'a ceto wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada wa al'umma haqqun gaskiya ne kama wuya fil akhbari kamar yadda aka ruwaito a cikin hadisai dole ne ka yi imani da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai yi ceto ranar alkiyama akwai ceto ranar alkiyama wannan ceton an tanade shi an ajiye shi kuma tabbas zai faru wannan ceto ya tabbata a hadisai daban-daban abin da ya sa imamu tahawi yake nasanta wa'in abubuwan duka wani abubuwan akwai da suka yi inkari wanda kuma suke awon musulunci daga cikin musulmi khawari da mu'tazila suka ce ba wani ceto da za a yi suka ce mutum ya mutu yana babban laifi kawai zai dawoma a wuta ne idan mutum ya mutu yana zina ko yana shan giya ko yana wani babban laifi suka ce kawai dan wuta ne har abada kuma bai zai fita ba khawari ma suka ce ya yi ridda kawai ya bar addinin musulunci zai dawwama a wuta mutazila suka ce a ya bar addinin musulunci amma bai shiga kafirci ba fi manzilatin baina manzilatin yana tsakatsaki amma dai zai dawwama a wuta suka ce ba wani maganar ceto to ceto gaskiya ne ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu ba ɗaya ba ba biyu kuma ayoyin alqur'ani sun nuna za a yi ceto manzala ta sallama ya ce aqadun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illa Allah yastaghi bi zalika wajh Allah wanda yafi kowa cancanta da wannan ceto shine wanda ya faɗi la ilaha illa Allah don Allah yayi addini yayi ikhlasi a tauhidinsa zai samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi to wannan ceto wanda za a yi ashin alkiyama kala kala ne amma dukkaninsu dai ubangiji ta ce qul lillahi shafa'atu jami'a gaba ɗaya ceto na Allah ne shi yake ba wanda ya ga dama ya yi ceton sai ya yi ceto ceto kala kala ne ceto na farko shine a shafaatul kubra babban ceto wanda wannan ceton babu mai yin sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ceton za a yi shi ne a lokacin da aka yi tashin alƙiyama mutane suka shiga wani hali halin kakani kaye ga zafin rana ga bakin ciki ga bala'i wanda kowa zufansa ya kama masa iya gurgudun munanan ayyukansa wani iya idonsa wani gwiwa wani kugunsa wani kirjinsa kai wani ma zufa ya masa linzami har bakinsa saboda ayyukansa ba masu kyau ne. an kusanto da rana tsakaninta da mutum bai wuce mil ɗaya ba ma'ana mil imma ya zama mil na tafiya ko kuma mil na kofan allura abin nan ko na kofa lura ko na mashai ma'ana abin da ake sa kulli da shi kaga ranar da yanzu baka san kilomita nawa bane tsakanin ka da ita amma sai ga kana ta hada zufa to za a kusanto da ita ga ga ita a wannan lokacin gumi zai ta kuranya a ƙasa kamar ruwa to wannan lokacin za a shiga wani hali ana neman ceto waye zai ceci mutane domin a samu a yi hisabi kawai na wuta ya tafi wuta na aljanna ya tafi aljanna shine abin da ake nema to wannan ceto ne wanda dukkan annabawa ba za su iya yi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li kulli da li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin bi da'watihi وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة wa innaha na'ilatun insha Allah man mata minhum la yushriku billahi shay'a rawa hadisin bukhari da muslim yace kowane annabi yana da addu'a wanda in yayi ta za a karba masa an ba shi addu'a guda ɗaya da yayi ta garanti ne za a karba kowane annabi sai gaggawa yayi ta wani ma yayi ta ne a halakar da al'ummarsa kama annabi nuhu alaihi salam rabbi la tazal ala ardi min al-kafirina dayyara Yi addu'a ka halakar da da sauran annabawa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni sai na koyi addu'a ta ban yi ta a duniya ba domin me don ta zama shafa'atan li ummati ceto ga al'umma ta ranar alkiyama kuma wannan ceton zai samu kowa wanda bai yi wa Allah shirka ba insha Allah inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan idan aka shiga wannan halin na bakin ciki ana neman wa zai to kawai sai mutane wanda suke wannan wurin sai a yi ta tattaunawa to yanzu ya za a yi ana ta shawara shikenan sai a ce to mu je wajen annabawa su cece mu to wajen wa za a je a tafi wajen annabi adam saboda shine abul bashar baban mutane ka san baba zai ji tausayin yayansa sai a zo wajen annabi adam alaihi salam ya adamu anta abul bashar kai ne baban mutane ga halin da muke ciki ka duba wannan al'amarin ka nema mana ceto wajen ubangiji su subhanahu wataala ai hukunci annabi adam alaihi salam ya ce ai ban isa ba yau Allah ya yi fushi irin fushin da bai taba yi ba kuma fushin da ba zai taba yin irin sa sannan kuma ba ku san cewa ya hana ni cin 'ya'yan wasu bishiya a cikin aljanna na ci ba wanda wannan ya zama sababin fitansa daga aljanna yace saboda haka ni ma yau ina tsoron ubangiji na nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake saboda haka yace ku tafi izhabu ila ghairi ku je wajen wani izhabu ila nuhin huwa awwalur rusul ku tafi wajen annabi nuhu shine farkon manzoni da kila shi zai iya sai a zo wajen annabi nuhu ya nuhu anta awwalur rusul kai ne farkon manzoni ga halin da muke ciki ka cece mu mana annabi nuhu alaihi salatu ina abun ya fi karfi na yau ubangiji ta ya fushi irin fushin da bai taba irinsa ba kuma bai sake yin sa ba sannan ba ku da labarin nayi addu'a an halakar da al'umma ta domin da aka masa wahayi wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana aka masa ya aka ce fa nuhu kai ta kiran jama'ar ka shekara dubu ba hamsin ɗari tara da hamsin ‘yan kaɗan ne suka yi imani daga yanzu ba ba wanda zai sake yin imani daga cikin mutanenka to daga nan sai ga to me amfanin mutane a halakar da su kawai sai sai rabbi la tazal alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara yace ya ubangiji ka halakar da su kar ka bar ko daidai da dan jiran gida wanda zai gadin gida kar ka bari ko mutum ya gida ka halakar da su ka domin in ka bar su ma ba wanda za su haifa sai fajiri mai yawan kafurci saboda haka a halakar da su yayi addu'a aka ce to ka sassaka jirgin ruwa ya sassaka jirgin ruwa suka dinga masa izgilanci eh, abun na annabi nuhu kuma an daina da'awa an koma kafintanci ka zama kafinta ne kuma suna ta izgilanci ina cewa in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru ku ta yin ba'an dai mu ma za mu muku ba akwai lokaci shikenan aka aka ruwan tufana ubangiji ta laita ya ɗauki mumine gaba ɗayansu a cikin jirginsa sannan dabbobi kuma kowanne ya mace da namiji don za a shafe wa'annan ka a sake sabuwar duniya ya ɗiba dabbobi mace da namiji da mumine gaba ɗaya duk gaba ɗayansu aka yi ita iyalinka ka ɗauka sai wanda muka kaddara bai zai fita ba shine kan'ana ɗanka shi kan zai halaka don bai yi imani ba ya ɗiba gaba ɗaya sa su a jirgin ruwa aka dinga ruwan tsufana yana ta kiran ɗansa ka zo ka shiga jirgin ruwa ka zo innahu la asma yawma min amrillah ba mai kiyaye ka daga al'amarin Allah sai Allah sai ce ina sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' ya ga wani toro ruwa yace dutse don sun ta hawa duwatsu zan je wajen wancan dutse, zai kiyaye daga ruwa ya tafi dutse malam ruwa ya mamaye shi torokon ruwa gaba ɗaya mamaye shi wa hala bainahum al-mawju wa kana min saboda haka toro ruwa ya tsare annabi nuhu hankalin sai tashi ubangiji kai mini alkawarin zaka tsiratar da iyalaina wa inna ibni min ahli wa inna wa'daka al kana fa yana cikin iyalaina alkawarin ka gaskiya ne baka tsiratar min da dana ba ubangiji ta la bashi amsa ce innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih ba daga cikin iyalanka ta kwata ya kore shi daga cikin iyalansa saboda bai yi imani ba ba daga cikin iyalanka da na maka alkawari zan tseratar da su don mai imani ne kawai mai alkawari zan tseratar da shi to haka nan ubangiji ta alatin da ya durwayar da mutanen annabi nuhu gaba ɗaya banda na wannan cikin jirgin malamai tafsiri suka ce da ubangiji ta ala zai ji tausayin wani saboda wani a wannan ranar da ya ji tausayin wata mata a wannan ranar da zai ji tausayin wani saboda wani da ya ji tausayin wata mata a tseratar da ita mace ce da ɗanta tana riƙe da ɗanta ruwa ma mai ta tai gudu ta je ta hau saman dutse ruwa ya zo ya ci ƙafanta ta ɗaga ɗanta ta manna shi da ƙirjinta saboda kada ruwa ya iso ɗan ruwa ya iso har ƙirjinta ta tsora ɗan a ka jinjirin ruwa ya zo ya mamaye kanta ta ɗaga hannu sama ta riƙe ɗan amma ruwan yayi ta biye ta biye sai da je ma mai wanda yaron suka halaka gaba daya sai dai an je layira a bambance dama bala'in ya zo ya ummu saliha wa taliya kowa da kowa ne ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kowa da kowa an je layira sai a bambance kawai bala'in ya zo zai game kawai sai an je lahira a bambance kwaya da tsakuwa ke sa mutane suna jawo muku bala'i ku kama hannunsu ku hana su in suna bala'i in suna sabon Allah suna fasadi a kasa in ba haka bala'in ya zo kowa da kowa duka ala aka halaka su har da jinjirayen su gaba daya annabi nuhu ya ce to nayi wannan addu'an halakar da al'umma ni ma ina tsoron Allah subhanahu wataala yau nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina kaga ba laifi bane amma kuma shi yana tsoro kada abun ya zama laifi shikenan ku tafi zuwa ga wani na sai ce su tafi zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salam suka tafi wajen annabi Ibrahim ya ya Ibrahim anta khalilullah wattakhadha Allah Ibrahim khalila kai ne badadin badadin Allah dan gatan Allah ga halin da muke ciki kamar na ceto annabi Ibrahim alaihi salam yace a a wannan abun ya fi karfi na yau ubangiji ya yi fushi irin fushin da bai taba yin irinsa ba kuma bai sake yin irinsa ba ni ma yau ta kaina nake ba ku san nayi wasu ƙarya guda uku ba ya bashi wayannan ƙaryan su ne uzurinsa zahiri tauri yi ba ƙarya ne amma kuma yana tsoron kada Allah ya kama shi abu na farko lokacin da za su tafi idi jama'arsa da aza za a je idi na jahiliya shi kuma dama bai taɓa bautan gunki ba baya shirka amma kana minal mushriki kenan da aka kama tafiya yana son ya juyo ba zai bi su ba wa nazara nazaratan fi nujum wa qala inni saqim idan ga idon sa sama yace kai inni saqim ban da lafiya ni mara lafiya ne shi ke da ba da lafiya yana da uzuri sai a ce ya koma ko in bai ba da uzuri ba za su bashi ba sai ya koma abin da yake nufi da inni saqim ina nufin ni ne yin rashin lafiya ne dama kowane dan adam ne yin rashin lafiya ne amma yana za su fahimta bai da lafiya sai musu wannan tauriyan sai ya koma da ya je ya samu allojinsu gaba ɗaya abubuwan bautansu ya dinga sare su da gatari gaba ɗaya sai bar babban sai rataye gatarin a kafaɗansa da suka dawo sai suka ga duk an rusa musu gumaka sai guda ɗaya babban shikenan aka ce waye wannan waye aikata wannan mummunan aiki da allolinmu amma wannan bai kyauta mana ba wane ne sai wani ce a'a akwai wani mutum samina fatan yadkuruhum yuqalu lahu ibrahim ai mun ji wani saurayi yana cewa sai ya kakkarya su ana ce masa ibrahim don lokacin da ya juya din ya ce la'akidanna asnamahum wa la'akidanna asnamahum go wa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin yace wallahi sai na yi wa gumakan ku kata kata ba kun juya ba a sai wani ya ji shi a lokaci. aka ce annabi ibrahim aka ce to shi a biyahi ne a a zo da shi aka zo da shi aka ce yaya kai mana haka sai ce a'a bal fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhum in kanu yantiqun yace babban su ne wannan aikin ba ni bane ku tambaye su in suna magana za su gaya muku babban ne ya bubbuge su ya kakkarya su shi ya ci zalin su sai suka ce a laqad alinta ma haula yantiqun ka ga nan ba sa magana ya zaka ka ce mu tambaye su annabi ibrahim dama yana neman kofa yace to yanzu za ku dinga bautawa abin da baya magana baya jin abinda kuke faɗa ba zai amfane ko ba zai iya cutar da ku ba daga nan kawai sai suka fahimci shi ne yi wannan aiki amma kabirun din nan shi ya nuna babbar yatsansa ne yace bal fa'alahu hadha kabiru domin baka isa ka dauki gatari ka sari itace ba in baka da babbar yatsa to amma su sai su fahimci ne wannan babban gunkin sun da gagatari a rataye da shi kawai suka ce za su kona shi sun fahimci shi ne suka je suka fura wuta wuta aka dinga fura wuta sanda ta haɗu yadda ba za a iya zuwa kusa da wutan ba aka yi majajjawa aka sa annabi ibrahim a cikin wani abu daga nesa aka juya aka juya aka jefa shi a ciki to kafin ya ƙarisa cikin wannan wutan da suka fura ɗin mala'ika jibril ya zo ya ce masa kana neman taimako a taimaka maka annabi ibrahim ya ce amma a wurinka kan ba na so sai dai a wajen allah ba na bukata sai ce to ka roƙi ubangijinka ya taimaka maka ya ce ai gani na da ya a cikin wannan halin ma ya isa ba zai na roƙe shi ba to shi kenan kafin ya shiga cikin wutan ubangiji ta ya umurci wuta ya ce ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ya wuta ki zama mai sanyi sanyi mai aminci a bisa annabi ibrahim sanyin ma yawa zai cutar da shi ko da an ce ki zama mai sanyi ko sai wutan ta yi sanyin da zai wuce gona da iri amma ka ce sanyi mai aminci annabi ibrahim ya shiga wuta kawai sai suka gaina ta harkokinsa a cikin wuta wuta ba ta ci shi ba wannan kenan sannan na uku wani sarki ne sai yake duk wanda ya zo da matarsa sai a kwace masa ita duk wanda aka gan shi da matarsa sai a kwace masa ita shi kuma yana tare da matarsa sai aka ji aka ce waye wannan kai da waye ne yace a hazihi ukti wannan yar uwata ne da ban yar uwanka ne ba za a taba ka ba sai yace yar uwata ne cikin sai aka kyale shi su suna fahimtar yar uwarsa ta jini shi kuma yana cewa me ukti fi dini yar uwata ne a addini na yar uwa ce ta addini haka yake nufi shi karya ba ƙarya bane tauriya ne to amma duk da haka wannan abubuwa guda uku annabi Ibrahim yace yana tsoron ubangiji ta'ala sannan sai ce ku tafi gaba ku je wajen Musa shine kalimullah wanda Allah ya yi magana da shi aka tafi wajen annabi Musa alaihi salam ya Musa anta kalimullah kai ne wanda Allah ya yi magana da shi wa kallama Allah Musa takliman ka cece mu ga halin da muke ciki annabi Musa ya ce ina wannan abu ya fi karfi na ba ku ga halin ubangiji ta layo ya yi kushi kushin da bai taba yin sa ba kuma bai ni ma fa yau ta kaina nake yi ba ku san na kashe rai ba tare da haƙƙi ba abin da ya faru shine annabi Musa alaihi lokacin da yake tare da fir'auna da jama'an fir'auna akwai ƙadudu guda biyu kibdawa da banu isra'il ƙibɗawa suna ainihin kibdawa suna zaluntan banu isra'il yan ƙabilan annabi Musa alaihi salam to shi kenan wata ran sai ya zo ya samu wani bakibtiye da ba isra'iliya suna faɗa da suka zo da ya zo sai wannan ba isra'ilin ya nemi annabi musa ya taimaka masa ya kwace shi daga wajen wannan bakibtiyen mutumin fir'auna cikin jama'an fir'auna yake annabi musa alayhi salam da ya ji haushi sai ya naushi wannan bakibtiyen domin ya kwato wannan ba isra'ilin yana nausansa ke da wuya sai faɗi ya mutu sai wanne ya zama sababin mutuwansa annabi Musa hankalin sai tashi bai wannan kaga kuskure ne ko qatalul khata'i ne ba na ganganci bane annabi Musa hankalin sai tashi amma babu wanda ya sani sai shi wannan ba Isra'ilin da annabi Musa saboda haka haka yi shiru haka nemi wanda ya kashe wannan mutumin babu shikenan sai wata ran shi wannan ba Isra'ilin kuma ya sake yin fada da wani bakifiye annabi Musa ya zuciwa ya sake neman taimakon annabi Musa annabi Musa ya yi masa tsake kai kullum kana cikin fada da ya sa hannu zai kwace shi daga wajen wannan baki tsiye sai yake fahimta kama annabi Musa zai buge shi ne shi ko ya sa annabi Musa ya duka mutuwa ake yi kawai shi kenan sai fallaka ya ce yanzu kana son ka kashe ni kama ka taltala son bil kamar yadda ka kashe rai jiya kana son yau ba ka kashe ni kenan ya fallaka. shi ba Isra'ila dan wa annabi Musa yake faɗa haka daga nan sai aka gane cewa sai annabi Musa shi ya kashe wancan bakirfiye cikin aka kama neman sa daga nan har ya gudu ya tafi Madina har inda ya haɗu da 'ya'yan annabi Shu'aib alaihi salam to wannan yace yana tsoron ubangiji ta'ala wannan ba nasa bane saboda haka sai yace a tafi wajen annabi Isa sai suka gargada suka tafi wajen annabi Isa shine ruhullahi lahi wa kalimatuhu alqaha ila maryam ya isa kai ne ruhin Allah ka cece mu ga halin da muke ciki annabi isa alaihi salam sai ya ce sai ya ga abun nan a ya ce musu yau ubangiji ta ya yi fushi fushin da bai taba yin irinsa ba kuma bare sake yin irinsa ba ni ma yau ta kaina nake nafsi nafsi a wata riwaya ba zai faɗi wani laifi ba kawai ni baran iya ba kawai a wata ruwan kuma sai ce a ah, ba ku da labarin yanzu a duniya akwai masu bauta mini suna cewa ni Allah ne to ina tsoron kada Allah ya kama ni da wannan kuma yi ta Allah sai ya tambaye shi a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah Allah ya sai an tambaye shi kirista da suke cewa kai Allah ne kai ne ka gaya musu su bauta maka kai da mahaifiyarka ba Allah ba to sai annabi Musa annabi Isa ya kawo zuriya ta kare kansa tukuna kafin ya samu fita Allah ni ban ga musu ba sai abin da ka umurce da shi su bauta maka kai kadai in na ga musu ma ka sani in ban ga musu ba ma Allah ka sani kai ne masanin gaibi lokacin da nake nan ni na san abin da suke amma da ka dauke ni daga duniya ni ban san me yake faruwa ba kai ne ka sani to bangi ta'ala ya sani ya tambaye shi ne kawai wannan tambaya to sun ce zai kawo wannan uzuri ce ba zan iya ba ku tafi wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul mursalin shugaban annabawa khalilullahi habibullahi dan gatan Allah da ya an zo wajensa aka ce ceto ga halin da muke ciki hali yayi tsanani ana gaya manzala ta sa ce ha ana laha ha ana laha wannan dama wani ne wannan ceton na wani, ba na wani bane to annabi sallallahu alaihi wasallam sai je fadi a gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala ya je ya yabe shi da wasu abubuwa wasu kalmomi ne yabo wanda shi ma a wannan lokacin za a cusa masa su bai san su ba za a masa ilhaman su a wannan lokacin a duniya yake ba zai iya faɗan su ba sai ya je lokacin Allah zai cusa musu sai ya bi Allah da su idan ya bi Allah subhanahu ta'ala ubangiji ta ya faɗi ya sujjada ya bi Allah ta'ala Allah ta'ala sai ce masa irfa ra'sa washfa tushaffa sal washfa tushaffa daga kanka ka tambayi duk abin da kake so a baka ka nemi ceto za a baka ceto shi ke ce ummati ummati al'ummata al'ummata to annan ne ubangiji subhanahu wata'ala sai ya zo ya ceci al'umma a yi musu hukunci kamar yadda wasu ruwayoyin sun kawo wasu ruwayoyin ko sai suka zarce da shafa'an da manzo Allah zai wa al'umma sakawai. kawai amma muhallu sha'ani shine ash shafatu kubra wanda ta shafi dukkan sauran al'umma so da haka ubangiji ta'ala sai zo yi hukunci a tsakanin al'umma na wuce tafi wuta na aljanna ya tafi aljanna wannan ita ce ash-shafa'atul kubra wanda babu mai yin ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan wannan akwai wani nau'i na ceto shine mazala ta sa zai ceci wasu mutane wanda kyawawan ayyukansu da munanan sun yi daidai su ashabul araf an auna da munana da kyawawan ayyuka daidai ne kaga in kyawawa sun rinjaya aljanna in munana sun rinjaya kuma wuta to yanzu sun yi daidai wa daidai ina za su je to manzo Allah sai ce su ya ce ku tafi aljanna sai ba ya tun su su tafi aljanna sannan zai su wasu mutane wanda sun cancanci su shiga aljanna dama amma za a cece su a ɗaga darajar su a aljanna saboda ceton manzo Allah ya shafi kowa komin kirkin ka aljannan da ka cancanta ka samu sai a baka fiye da ita Ke da abin da ka cancanta shi ma wannan nau'i ne na ceto sannan kuma akwai wanda manzon Allah zai ce ta. a sa su a aljanna ba tare da an musu hisabi ba yace ya roƙi ubangiji ta'ala ya bashi mutum dubu saba'in daga cikin al'ummarsa wanda ya za su zai cece su su tafi aljanna ba tare da an musu hisabi ba a wata riwaya yace ya roƙi Allah ya ƙara masa sai Allah yace kowanne ɗaya zai ceci mutum dubu saba'in dubu saba'in sau dubu saba'in za su tafi aljanna ba tare da hisabi ba wannan shine ukace yace wa manzon Allah ya masa addu'a ya zama yana ciki cikin wanda za su tafi aljanna ba tare da hisabi ba manzo Allah ya ce anta minhum kana daga cikin su saboda haka zai tafi aljanna babu hisabi sai wani kuma ya tashi ya ce ya rasulullah ni ma min addu'a in shiga ciki sai manzo Allah ta sama ce masa sabaka kabiha biha ukasha ukasha ya riga ta yi cikin sai koma ya zauna abun da ya za saboda in an ce za a yi haka aka ce kai ma kana ciki kowa za a yi ta tashi abun da zai kare ba sai manzo Allah ya ce ukashi a riga ka amma bai ce baka daga cikin su ba saboda kada hankali sai tashi to wannan ceton shi ma za a yi shi sannan akwai ceto da manzon Allah zai yi na sauƙaƙe azaba wannan kuma zai shafi Abu Talib domin ya taimaka wa manzon Allah amma bai musulunta ba har ya rasu to zai samu wani nau'i na ceto na a ɗan rage masa azaba ya zama yana tsakiya tsakiya baki bakin wutan jahannama ba za a tashi can karkashin ƙasa ba mazala ce ba don cetonsa ba karkashin ƙasa za a sake. amma duk da haka wutan tana cin tafin hannun tafin kafansa kwakwalwansa na ta farfasa saboda azaban wutan jahannama Allah ya kiyaye mu da ita sannan akwai ceto na wanda za a yi a ba da izini duk yan aljanna su tafi aljanna wanda ba za su tafi wuta ba kowa da kowa sai ya tafi kawai ma'ana tsorace-tsorace na tashin alkiyama nan su zo ƙarshe duk yan aljanna ku tafi aljanna babu da yafi wannan murna da daɗi sannan ceto na ƙarshe shine a ceci masu manya-manyan laifuffuka waɗanda suka shin wutan jahannama wayancan da za a ce ta su tafi wasu suna da laifin amma za samu ceton su tafi wutan abun nan aljanna amma akwai wanda sai sun shiga cikin wutan jahannama saboda laifinsu ya yi girma amma daga ba su samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a je a fir da su daga wannan ainihin ceto daga ainihin cikin wutan jahannama wannan idan na wuta na aljanna ya shiga aljanna na wuta ya shiga wuta maza lafiya dinga tunanin al'ummarsa da suke cikin wutan jahannama to anan dai zai fadi a gaban ubangiji ta'ala ya ce ya bashi ceton al'ummarsa ummati ummati al'umma ta al'umma ta shikenan ubangiji subhanahu wata'ala ce daga kansa me yake bukata ceton al'ummarsa sai a ce ka je ka ceci ka, duk wanda a zuciyarsa akwai diri da kwayan shi'ir shi'ir kwayan acca wani abu ne kamar alkama ko karamin alkama ya je ya ceci duk wanda a zuciyarsa akwai diri da kwayan shi'ir a je a fidda shi daga wuta a zuwa sashi a aljanna sannan idan aka ceci masu irin wannan imani wanda imanin su ya kai haka da wanda imanin su ya wuce haka to sai rage kuma wasu imanin su bai kai kwayan sha'ir ba kwayan hatsi sai zai sake faduwa ya roƙi Allah ya bashi ceton sauran sai a ce ka je aljanna duk wanda abun nan wuta duk wanda a zuciyarsa akwai daidai da kwayan zarra na imani ka fito da shi daga wutan ya tafi aljanna shikenan sai a je duk wanda a zuciyarsa akwai ƙwayan zarra na imani sai a fito da shi sai zo ya tafi wuta da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi aljanna afwa ya tafi aljanna da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da a samu wani kuma imaninsa bai kai ƙwayan zarra ba ko ƙwayan zarra bai kai ba amma yana da imani domin imani komin sa yana da amfani in an yi tashin alkiyama zai hana ka dawwama a wuta ubangiji ta ala sai ce masa ka je ka shiga wutan ka fitar da man kana fi qalbihi akhrij minha man kana fi qalbihi adana adana adana min mithqala dharrati ka fitar daga cikin wata wanda a zuciyarsa akwai abun da bai kai bai kai bai kai kwayan zarra ba in dai akwai imanin koya ka fid da shi ya tafi aljanna manzala ta sallama zai je wannan ceton ya fita to wannan ceto mutum ya cancanci wuta a fid da shi a sa shi a aljanna ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kawai zai wannan ceto ba sauran annabawa duk gaba ɗaya da su mala'iku da su kuma mumine ma da su irin wannan ceto mumine da su bayan Allah na gari malamai da shahidai da bayan Allah na gari duk wanda ya kyautata imaninsa yayi hakuri to zai shigar da kansa aljanna da ayyukansa kuma har ya shigar da iyalansa ƴaƴansa da matanta da matansa da iyayensa za su samu wannan ceto كمان لو بني تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنئم عقبى الدار وذن سكي حقوري suka yi addinin nan suka rike shi don Allah suka tsai da sallah suka ciyar da dukiyansu fi sabilillahi a bayyane da a ɓoye suka yi tunkuɗe mummuna da kyakkyawa in su yi mummuna aiki su yi istighfari su yi kyawun ayyuka in wani ya musguna musu su yi haƙuri su masa mai kyau su to wanda suka rayu irin wannan rayuwan ubangiji subhanahu wata'ala aiki ya tanada musu aljanna ta zama da su shige ta da su da duk wanda ya imani daga cikin iyayensu da matansu da ƴaƴansu za su cece su da sababin wannan imanin su shigar da su aljanna kuma wannan aljanna din aljanna ce ta ni'ima wanda mala'iku za su dinga shiga suna samun su aljanna suna ce musu salamun alaikum bima sabartum fa ma uqbadda amincin Allah ya tabbata a gare ku kun samu wannan aljanna ne saboda haƙurin da kuka yi a duniya ne wa Allah da'a madalla da irin wannan sakamako na ƙarshe mai kyau shine aljanna mala'iku suna ta musu albishi to wannan ceton duk bawan Allah mumini na gari in ya gyara imanin sa ya rike imanin sa to zai wannan ceton zai ce shi jama'arsa to bayan wannan ceton an gama gaba daya kamar yadda ya tabbata hadisin muslim duk mai ceto ya ceto duk da haka ne za a bar wasu burbuɗi to sai ubangiji subhanahu wata'ala sai ce shafa'atil mala'ikatu wa shafa'an nabiyuna wa shafa'al mu'minuna wa lam yabqa illa arhamur rahimin mala'iku sun yi ceto annabawa sun yi ceto muminai sun yi ceto yanzu ba wanda ya rage sai arhamur rahimi mafi jin kan masu jin kai shine ubangiji ta'ala shi ma zai nasa ceto saboda haka fa yaqbiba ƙabbatan minan nari fa yukhraju minha qauman lam ya'malu khairan qatu sai ubangiji ta'ala yayi damka daga cikin wutan jahannama ya fitar da mutanen da basu taba aikin alkhairi ba ko sau ɗaya imani ne ɗan kaɗan kawai a cikin zuciyarsu ba sallah ba azumi ba zakka ba komai ubangiji ta'ala ya fitar da su ya sa su a cikin ainihin aljanna wannan shine ceto na ƙarshe wanda ubangiji ta'ala zai wanda wayannan mutanen sai sun zama gawayi a cikin wutan jahannama ubangiji subhanahu wataala zai fitar da su wanda ya tabbata hadisi ingantacce idan aka fito da su sai a je a sa su a cikin ma'ul haya ruwa na rayuwa su yi wanka sai su tsiro kamar yadda suke da rayayyu kamar ma ba su zama gawayi ba kamar yadda abdullahi ibn abi dawud yake cewa wa qad yukhrijullahu al-azim bi fadlihi من النار أجساما من الفعل من الفعل تطره على النار في الفردوس تحيا دمائه كحب حميل السيل إذ جاء إلى فوق yace ubangiji ta zai fitar da wasu jikkuna daga wutan jahannama wanda sai sun zama gawayi a zo a jefa su akan wata korama wanda ake cewa wannan koraman ma'ul haya'i ruwan rayuwa sai a wanke su sai su tsiro kamar yadda tsiro yake tsirowa idan ruwa ya kuranya a bakin ainihin kogi ko wani abu yadda tsiro zai ta tsirowa haka da su tsiro sai su koma mutane sosai to wannan ne za a zo a kai su ainihin aljanna su je su shiga aljanna wanda karshen dan aljannan da zai shiga din bayan ya zama gawayin za a bashi duniya da kamar ta goma a ce ya je ya shiga idan ya je aljanna din zai shiga bayan an wanke shi da wannan ruwan sai ya ga kaman aljannan ta cika sai ubangiji sai zo wajen ubangiji ta ya ce ya rabbi wajadtuha mal'a ya ubangiji na samu aljanna fa cika sai ubangiji ta'ala sai ce masa ka je kana da duniya da kamar ta goma aljanna ka shiga sai ce ya rabbi atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin ubangiji zaka min ba kuma alhalin kai ne ubangijin talikai zaka min ba shi yana gani aljanna ma ba fili ballantana a samu duniya da kamar ta goma to ne ubangiji ta'ala sai dariya yace ka je zaka samu kuma in zo sai ya samu ai bayan ya shiga ma na ƙarshen akwai wasu gidajen da babu kowa a aljanna ubangiji ta'ala zai halitta halitta sababbi wanda ba su zo duniya ba sai ya cika ta aljannan da su kamar yadda ya tabbata ingantaccen hadisi wannan shine hali na ceto da matakanka da kuma yadda musulmi yake da gata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi kan dai bai zai dawwama a wutan jahannama ba ko yaya dai za a da shi daga wutan jahannama ya je dawwama aljanna kuma aljanna in ya shiga babu ranar fita har abadan abada amma idan mutum bai da imani in ya shiga wutan jahannama har abada bai zai fita ba azaba ce wanda take madawwamiya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu da wutan jahannama ya samu aljanna azurta mu da ceton manzon Allah صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai tambaya na farko tambaya yake akan matsayin muryar mace a musulunci shin muryar mace kan haramun ne ko ba haramun ba bismillah wasu salatu wasu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه muryar mace ba kamar yadda wasu suke fahimta cewa al'aura ne muryar mace ba ba bai inganta cewa al'aura ne muryanta ba kuma ba haramun ne ka ji muryar mace ba amma muryar mace akwai dokan da shari'a ta yi wa ita matar ubangi ta lace wala ya khabba'na bil qawli fa yadama allazi fi qalbihi marad idan da su yi magana kada su dinga magana ta jawo hankali su dinga rungwada murya suna dan karkata murya da sauransu domin su shigar da mutum ko su jawo hankalin namiji wannan shari'a ta hana mutum mace ta yi irin wannan magana in ba da mijinta ba so da haka in za ta yi magana da wani namiji ajnabi daban ko a wurin karatu ko kuma a wajen kasuwanci za ta saya a wajenka ko za ka saya a wurinta ko ta mu'amala ta lalura to dole ne ta dinga maganan da kaushi kaushi abin da ake bukata gina ta dinga fidda maganan sat kar ta dinga mulkwadawa yadda zai jawo hankalin mutane to saboda haka mace ba a hana a ji muryanta ba amma an hana a talazzuzu bi kalamiha jin daɗi da magananta kai ta hira da ita kana jin daɗi da magananta ba tare da ainihin sababi ba ba tare da bukata na ciniki ko ta mu'amala wanda shari'a ta halatta ba to wannan ba a yadda ba saboda haka muryar mace ba al'aura ne amma yana da babi'i domin akwai fitina a cikin muryar mace ba kowane murya za ta yi ba sannan kuma kai din ba kowane magana za ka yi ta sauraron ta har kana jin daɗin muryanta ba shari'a ba ta yadda da wannan ba shi yasa shari'a ta haramta wa mace kiran sallah saboda muryanta fitina ne ba ta kiran sallah a musulunci sannan in za ta yi karatu a sallah ba yadda ta ɗaga ta yadda maza za su dinga jin kira'anta ba a'a ta yi ta bayyana wurin bayyanawa gurgudun yadda kunninta zai ji kawai yadda kunninta zai ji amma kar ta daga murya wanda ya zo wucewa ya ji amma namiji zai iya daga muryansa har duk iya wanda suke iriyan da yake sallah su ji irin kira'an da yake yi amma mace ba a yadda ba saboda fitinan da ke cikin muryanta na wannan yana da magana kan aljani aljani ne suka shiga jikin matarsa to sun yi ta iya kokarin su wajen yin ruqiya aljanin su fita aljanin su kai ce ba za su fita ba har sai da sharadin in sun yanka musu akuya to shi kuma sai ga abun ya kwana sai ba zai aikata haka ba to amma sai matan ta ga cewa idan ba jikinsa bane shi sa ya ƙi yadda don haka da ƙarshe dai su suka je suka nemi akuyar suka yanka to shine yake tambaya menene matsayin su akan wannan lamari to abun da ya waje ba a sani shine su aljani makaryata ne idan mutum Allah bai taimake shi ba ya jarrabe shi da aljani ko wani dan uwansa to in ba sa ba sai ya kauce hanya zai shiga ya zai dinga yin wasu abubuwa domin mu'amala da aljani su dinga baka umarni kana yin abu ko ni na ibada ko ni abu shari'a ba ta yadda da wannan ba ko mai ba da magani ne in yana aiki da aljani ba a yadda ka je ka karbi magani a wurinsa ba domin za a saka kai wani abu wanda yake haramun ne saboda haka ba a yadda da maganganun aljani ba za a bi nasu ba magani a je a neme shi irin na shari'a ana yin ruqiya a karanta ayoyin alqur'ani aljanin su fita ayi in an samu wani magani wanda bai saba wa shari'a ba ayi in ya gagara gaba daya a dogara ga Allah wata mata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljani suna buge ta har tana yin tsiraiti ta zo ta ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a a cire aljani annabi sallallahu alaihi wasallam ya to ga zabi guda biyu ko a miki addu'a aljanin su fita a cire miki ko kuma ki yi haƙuri sakamakon ki ya zama aljanna wanne za ki zaɓa ki zauna da aljanin ki sakamakon ya zama aljanna sai ta ce ta zaɓi za ta yi haƙuri sakamakon ta ya zama aljanna amma fa inni a takashaf in na faɗi ina yin tsirara ud'uli Allah a takashaf kamin addu'a kawai kada na yi tsiraran in na faɗi din amma na yadda in zauna da aljannin sakamako na ya zama aljanna manzala sai sama mata addu'a in ta faɗi ba za ta yi tsirara ba to kaga aljanni idan suka kama mace ko namiji ba karamin daraja ne da shi ba tunda musiba ne Allah ya tsora maka ko ya tsora miki ki hakuri in an samu magani na halal an yi shikenan in ba a yi ba kuma lada ne ubangiji subhanahu wataala yake baki sai ki nemi aljanna da sababin wannan bala'in da ya tsora miki na'am ya tambaya na gobe ce malam an yi bayanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bude mishi aljanna ya ga mazaje mu aka sayi a cikin aljanna sannan wuta kuma ya ga mafi yawa mata tammin da yake halin shine dama san shi tammin da yake dama za a iya shiga aljanna da wuta ne tun kafin ayi sabi tun da bai tashin alkiyama ba ballantana aje har a ce ga 'yan wuta ga 'yan aljanna sun shiga Ah, dukkanin wayannan abubuwa kamar yadda na faɗa an nuna wa manzon Allah ne samfur kamar majigi da al'umma yadda za a yi tashin alkiyama da yadda wuta da aljanna take shi yasa ke cewa all that alayya an nuna mini ba wai ya shiga bane hakikan aljanna da wuta din amma an nuna masa ga yadda samfur din yake kaman ga aljanna har an shiga ga mutane komai da komai haka aka nuna masa kuma haka abun zai kasance idan an yi tashin alkiyama yanda aka nuna masa dukkanin wayan abubuwan da yanda yan wutan nan za su zama da yanda ake azabtar wannan da yanda suke cikin aljanna da yanda al'ummatai za su dinga tuttulowa da jama'a su duka haka zai abun zai kasance amma an nuna masa ne kaman majigi ya ga samfur din yanda abun zai zama matsayinsa ne ya kai haka sallallahu alaihi wasallam ba wai a'a yanzu wasu sun shiga bane kamar yadda yake gaya wa bilal yace wa bilal ya nake jin karan takalminka a cikin aljanna bilal kuma yana duniya yana madina bai shiga aljanna me kake yi ne bilal yace wallahi ni ba abun da na sani sai dai na san cewa duk alwalan da nayi sai na yi raka a biyu ba zan yadda ta warware ba kuma ba rabuwa da alwala kenan yace wannan shine abun da nake annabi sallallahu alaihi wasallam ce to wannan shine da haka kaga samfur ne ake nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar majigi wanda zai gani kuma haka abun zai kasance na mai tambaya na gaba akan halaccin yin aikin kwastam shin ya halatta musulmi ya shiga ko bai halatta ba to ban san ni gaskiya ban san hakikanin aikin kwastam ba tana in bada fatawa a kansa ni wanda na sani na zalunci na zalunci na zahirin nan shi na sani amma ina ganin akwai wani aiki watakila wanda akwai maslaha a ciki wanda gwamnati ta gani ta naɗa su ko wanda suke a bakin boda ko wani abu makamancin wannan misali kar a shigo da wani abubuwa wanda yake na haramun kamar kwaya ko wani abu wanda bai halatta ba ko makamai da sauransu kaga wanda akwai maslaha a ciki yan duka wayannan akwai irin wayannan a cikin ayyukansu wanda akwai maslaha akwai kare al'umma daga wani sharri to aikin kwastan sai ya zama halal amma kuma zaluncin da ake yin kuma sai ya zama haramun wannan kuma dole a nisance shi amma bi in ban san aikin kwastan kaza da kaza ga yadda tsarin yake ga wanda aka wuce gona da iri ga wanda yake daidai ga wanda maslaha ne ga kuma wanda barna ne a cikin al'umma ba na'am wannan kuma yake cewa malam menene sahihancin labarin da ake ta yadawa ta hanyar intanet na cewa wani ya tabbatar da cewa shine ya kashe marigayi malam Jafar shin ya matsayin wannan magana to wannan maganan wani ne je rubuta wasu masu jarida ne suka je suka rubutu suka sa a intanet wanda su ma kuma sun samu a intanet din ne suka ce gashi gashi ga wa'inda suka wani ne ce ga wa'inda suka kashe malam jafar ya faɗi sunayensu wasu daga cikin masu mulkin ƙasar nan to wannan maganan ba magana ne ta tabbas ba domin duk magana da za ka ɗauko ta a intanet to magana ce ta majahil abinda ake cewa majahil wasu ne wanda ba a san su ba sai mutum dama in zai yi zai shiga intanet ko zai bude wani website haka to zai canja sunansa ne sai ya sa wani suna daban sai ka ji an ce abu kaza abu kaza misali a ce abul bashir kamar yana ji wani malami mai wa'azi ya samu wani abu a intanet ya zo yana kafa dalili akan akidansa sai ya ce wai abul basir ya ce kaza to wai abul basir yin kaga ba san shi ba majahil ne to shi yasa malamai suke tsoratarwa ba a daukan ilimi daga internet sai dai kawai in wani littafi za ka je ka bude ka karanta amma wani yayi wani abu ya faɗa majahu ne baka san waye bane to wannan abun da ya faru kenan masu jaridan da aka tambaye su su ma suka ce haka suka gani suka rubuta to babu tabbas a lokacin da labarin ya zo mini na buga yan uwa a can Kano musamman a gadon kaya aka ce tabbas magana haka take ga jaridan kuma har an kawo min jaridan ma an ji an fita intanet an kawo min na buga manya manyan malamin mu na can din kenan su abokan malam Ja'far su na ce wani mataki suka dauka suka ce su matakin da suka dauka ba za su kubutar da mutum ba wanda ake tuhuma din su zo su kare kansu amma abu ne wanda bai da dalili baka da tabbas da zaka ce tabbas wannan mutumin shi wannan abu tun da mutum bai fito ba yace ni ne da dalilansa da sauransu bala ta za a a tattaro wannan a tattaro wannan amma ba za a kubutar da wayan da ake tuhuman ba su zo su kare kansu ko su ce ba su bane shikenan magana ta gane to da haka wannan magana haka ne tana nan amma ba ta da tabbas kuma har yanzu kaga ana bincike ba abin da binciken ya kai inda maganan mai tabbas ne yanzu da an kai gaske yadda za a iya cewa tabbas gashi wane ne ya kashe ma jafar ko wane da wane wanda za a iya faɗa a gidajen rediyo da talabijin amma duka babu saboda labari ne na intanet wanda wasu ne wani ne wanda ba a san waye ba ma ya kawo labarin kuma zai iya yiwa daidai ne zai iya yiwa ba haka ba ne labarin na. mai tambaya na karshe saboda yanayin lokaci wanda biyu tambayar su baya sake rubuta wani sati yana tambaya ne shin menene hukuncin musulmi ya yi siyasa siyasa da ba ta musulunci ba kamar irin siyasan da yake yanzu eh, babu laifi mutum ya yi siyasa jefa ƙuri'a halal ne zaɓe halal ne amma abubuwa da suke cikin siyasa na haramun na ƙarya da yaudara da saba alkawari wannan haramun ne mutum ya yi su sai ya nisance su amma wane ya tsaya na ga ya fi wane kirki in zaɓe shi wannan ba dalilin da ya hana domin